Kakakin fadar shugaban Najeriya Malam Garba Shehu ya ce lokacin zuwan gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari sun taras ana biyan albashi na ma'aikatan gwamnatin tarayya zunzurutun kuɗi naira biliyan ɗaya amma bayan wani bincike da aka yi da ya kai ga cire ma'aikatan bogi dubu hamsin albashin ya dawo naira biliyan talatin 138 duk wata kama daga watan biyu na wannan shekara zuwa yau kenan a baya duk watan duniya ana wawure naira miliyan dubu goma sha uku a bangaren albashi kaɗai na ma'aikatan da babu su. gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari ta kafa wani kwamiti domin ta bauta da ake yi ta biyan ma'aikata a kowane wata. Daga watan biyu na wannan shekara zuwa wannan wata na goma sha biyu an samu tabbacin cewa an toshe kofa da ake satar kudin gwamnati wajen biyan ma'aikata wato an gano mutum dubu hamsin waɗanda suke ma'aikatan ƙarya ne albashin nasu ɗaukan su ake ana sakawa a aljihun wa'yansu saboda sun isa kowane wata aƙalla gwamnati tana asarar naira biliyan goma sha uku ɓangaren albashi ta ɓangaren fansho tana asarar biliyan biliyan ɗaya da miliyan ɗari ɗaya na fansho wanda yake yanzu a gidan gwamnati tana ganin yanzu an ceto kuɗi wanda ya kusa kai naira biliyan ɗari biyu watan nan ne goma da ake wannan aiki wannan aiki ba a ƙare shi a nan ana ci gaba da yi. na nemi martanin shugaban ƙungiyar kwadago ta najeriya comrade ayuba wabba. bai kamata ma tsaya a nan ba A yi bincike su wane ne suka sa wayannan sunayen su wane ne ya cin albarkacinsa ko a yaushe akan samu irin wannan abun gama ganin ya mutu ba ma karasa an yi bincike da ya kamata ba domin bayan da za a samu irin wannan idan ba tare da sa hannu hannun wayansu manya-manyan jami'an gwamnati ba har da 'yan siyasa a ciki ka duba ba rasa nasaba kuma da cin hanci da rashawa a cewar comrade abubakar abdulsalam da ke zama jagoran wata kungiyar da ke rajin yaki da cin hanci a ƙasar nan ya ce ma'aikatan bogi a najeriya yanzu kam abin ya zama ruwan dare wannan abun ya shafi kananan hukumomi ya shafi jihohi wannan kuma hanya ne wanda aka dade ana aiwatar da irin wannan ta'asa a ɗauki mutane da sunan bogi mutum dan da ke ciki ma ba a shi ba za a ja rubuta sunansa shugaban rundunar adalci ta najeriya alhaji abdulkarim dayyabu ya ce irin wannan barna ko kaɗan bai bashi shi mamaki. Dan mutane sun gaji da jin cewa Buhari ba barawo ba amma a cikin waɗanda ya amincewa da waye da waye ba barayi ba. saboda haka magana ce ta cewa dama tun da tattalin arzikin ƙasar na gaba ɗaya allaka yana hannun miyagun shugabanni barayi fajirai matsafa daman ba za ka taɓa tsammanin suna da waɗansu mabiya tare da su ba illa miyagun mutane shi irin waɗannan. Sau da abin da ke gaban Buhari shi ne to yi kokari samu tsaddabbun mutane to a zo a yi kwamitoci wanda za a danganta su da irin wannan hukumomi musamman irin na EFCC din nan in ya dogara da waɗanda ya gada kullum su za a samu babban matsala saboda yawancin irin suna ciki. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.